yayin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya buƙaci hukumar aikin hajji ta ƙasar da kuma ofishin jakadancin najeriya a saudiya da su gaggauta tantance 'yan najeriya da turmutsin aikin hajjin ya shafa domin a sanar da danginsu yanzu haka rahotanni daga saudiya na cewa yawan alhazan da suka mutu a hadarin ya ma haura dubu ɗaya tun farko dai alƙaluman da hukumomin saudiya suka fara fitarwa na cewa sama da mutane 700 ne suka mutu to amma kuma yanzu adadin na karuwa yayin da ma akwai alhazai da dama na najeriya wanda har yanzu ba ji ɗuriyar su ba ciki ko har da na jihar adamawa to sai dai kuma yayin da ake ci gaba da dakon sanin halin da alhazan jihar adamawa ke ciki shugabannin hukumomin alhazai na jihar da kuma yan majalisar dokokin jihar adamawa sun ma buƙaci ne da a kwantar da hankula honorable abdulrahman abubakar dan majalisar dokokin jihar adamawa ne da ke wakiltar mazabar mobi ta kudu wanda yanzu haka ma ke ƙasa mai tsarki ya bayyana halin da suke ciki a yanzu eh to gaskiya kasar al'umma yanayin abun da ya faru a ƙasar mai tsarki abu ne diga wurin Allah ba wanda ya san hakan zai faru don ba wanda wani hukumar Saudi da abun ya faru da ita a kasanta ita bata ba ta shirya abu ta zo ta ce wai a za a samu abu wannan kuma Allah shi ya yi dan adam kuma Allah shi ya san da zai dauke shi ta hanyar da zai ɗauke shi kowa ya bar kasar shi lafiya ya zo zai aikin hajji amma kaga wasu sun galabaita to wannan saurin Allah kuma ba wai masifa bane haka ne Allah yayi za su koma gidan gaskiya don haka sai mu rungume shi akan daga wurin Allah ne ta mu mu manta da abun da ya faru muna kiran mutane mu san ta zaka su ba wani wannan is normal a rayuwa dama Za ka samu irin wannan abu da yake akwai waɗanda har yanzu ba a san inda suke ba wani hali ne kuke ciki yanzu Na mm, gaskiya adama kan mutanen da ba san ba mutane da yawa ba mutane kalila ne kuma wannan ga wai su din yawancin amma sauran ina ga da sun bata sun shiga wai su wurare nan ba da jima ba da za a gano su don an bi asibitoci an bi mai duka da ba a same su ba amma ina ga ba wai sun mutu ne ko wani abu wanda duk suka mutu an ɗauki hotunan su amma manna ba dan adama na ji tun ɗaya ne a ciki mutane sai su kwantar hankalin su za a gano su da hankali ɗaya bayan ɗaya za su za su fito insha Allah to sai dai kuma wannan ko na zuwa ne yayin da matuni kungiyoyi da kuma wasu kasashe suka fara kiran da a musababin wannan turmutsin kana ma da bukatar kasar saudiya da ta hada hannu da sauran kasashen musulmi wajen tafiyar da aikin hajin batun da masana irin su shek dr ibrahim jalo wanda ya shafe fiye da shekaru goma sha biyar a kasar saudiya ke ganin hakan bai dace ba wato farko ya kamata kasan eh, da yake mutum <laughs> ba zai zanna ba tare da eh, abokin hamayya ba ko abokan hamayya eh, ko da za a ce a ce ba saudiya ba kasashen musulmi ba a ce dukkan duniya a ce so za su kula da wannan wurin ba ka da dama ka ce eh, yanzu shikenan ba za a samu wani lokaci da za a samu wani hatsari ba mm, to da abin a tambi shawanka ne da wasu ne ya kamata a ce an samu sauyi da gyara wani shara ka bada ai gyare-gyare kullum suna nan suna tafiya Eh, kuma ko yanzu wannan wani lamari ne hatsari ne babu shakka hatsari ba zai faru ba sai da sanadi hmm. sanadin nan ya yi a ce kuskuren mutum ɗaya ne watakila kuskuren mutum ɗaya ne daga cikin jami'an tsaro hmm. kuskuren mutum ɗaya ne daga cikin wani jami'i daga cikin jami'an tsaro watakila kuskure ne daga wani alhaji guda hmm. ko daga wasu alhazai biyu watakila wani ya bi inda bai kamata a bi ba mutane suka yi tururuwa suka yi ta bi ya yi ana nan ana bincike a ga menene ke faruwa amma abin da muke son mutane su fahimta ba wai muna son mu kare gwamnatin saudiya ba ce a gwamnatin saudiya eh, al'umma ne jama'a ne ke shugabantanta mutane wanda suna iya yin kure eh, ku suna iya wani abin da ba daidai ba wani lokaci cikin kure wani lokaci kuma cikin ijtihadi su ga watakila in suka yi haka abu zai yi sa'an nan kuma abun ya kasa yin kyau wannan kuma kowane ne yana iya kawo yanzu ma dai tuni har alhazan wasu kasashe suka fara koma kasashen su bayan kammala aikin hajin banan ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya